madalla masu kallon mu barka mu da da cikin shirin afirka gari ya waye wanda ke zuwa muku kai tsaye daga gidan talabijin na kaftan hausa da ke nan babban birnin tarayyar najeriya abuja inda muka kalli wato tarihi a yau ababen da suka faru a shekarun da suka wuce a rana makamanciyar ta yau ta fata mu da dawowa ta mu da dawowa masu kallon mu kamar yadda muka alkawarta muku kafin mu tafi wato hutu rabin lokaci tare da sanya muku kaɗa faye-faye da kuma kaɗe-kaɗe da kuma zuwa shirin tarbiyya a yau da kuma tarihi da ababen da suka faru a rana mai kaman yau inda a yanzu kam ga bakon namu na muna tare da shi wato honorable babangida malabo wanda yake shine shugaban kungiyar wato ci gaban matasan arewacin najeriya ranka da barka da shigowa a cikin shirin namu ne yau za mu yi dubi ne mu ga tasirin matasa da kuma gudumawar da matasa za su iya bayarwa a zaɓukan shekara ta 2023 kasancewar kama ka tsaya ka nemi takarar wato shugaban matasa na arewacin najeriya a babban taro da kuka yi a jam'iyyar ta apc wannan shi yake nuna cewar ma cewa wannan gwamnati tana tafiya da matasa kenan kafin mu tsallaka wancan tambayar alhamdulillah wannan gwamnatin da ake ciki yanzu Eh, mm. ta iya kokarin ta ganin cewa ta ba wa matasa dama to amma abin da ya faru game da takara na da kai magana ka san abu ne wanda in aka to ana nema abu na jam'iyya so idan aka zo jam'iyya suna dubawa su gani akwai abin da suke kira da shi microzoning abu ne wanda kujera ne eh, maybe ake so amma za a ce an yi microzoning ta zuwa wannan jiha ɗin tunda abu in aka kawo ta zone din ku north east ko mm. north west ko north eh, central so a north central din za a ce to an kawo ta eh, wani eh, jihar ba jihar da kake ba ba jihar da kake ba so a matsayinka na dan jam'iyya kuma wanda ka fito kake so ka samu wai abun nan din eh, ka wakilci al'umma a wannan jam'iyya din so dole ne ka yadda da abun da suka yi ba za ka yi wani abun nan ba mm. so wannan kuma eh, alhamdulillah abun da muka nema din mun yi iya kokarin eh, mu gan cewa mun wayar da kan al'umma mo especially matasan mu ganin cewa ba ma shiga party politics siyasa ta jam'iyya so wadda a kullum in kana so ka ga matasa sun samu abun nan abun ci gaba a daya gwamnatance so dai dole sai an shigo wannan eh, siyasar jam'iyya din ita ce take duba ta ga wani irin guduma kuka bayar idan aka zo wajen ba da ah, mukamai sai a yi considering din mutane din So a hakan dai eh, an yi iya kokari ganin cewa an kawo matasanmu eh, irin da na nema din an kawo wani abokina daga adama mm. so kuma daga gombe ma mun samu wani da ya fito ma wanda ma bai fito nema ba amma Allah da ya kaddara shi ne zai samu wani abun nan a wajen so haka aka kawo shi kuma abun farin ciki ne gaskiya tunda dukan mu ne matasa kuma muna yi ne saboda matasa mm. wannan ba wani abun nan bane irin abun da ya wuce a baya kana ji kana gani a ce maka yun leader amma a ce shekaran sa 50 da wani abu ko 60 <laughs> ka ga ba maganar matashi a cikin eh, lamura din ba za a kira shi da yud ba sai da ah. kira shi da baba ko kaka so amma yanzu in ka duba ka gani eh, ko da yun leader din mu na APC din da nasu na jam'iyyar eh, masu tare eh, ruwan ruwan sama jam'iyyar lema kenan hmm. so su ma kaga yaro suka kawo matashi dan uwan mu so hakan ya nuna cewa matasan mu yanzu da su samu suna sha'awan su ga sun yi participating a cikin harkan siyasa din yanzu na'am to a shekarun baya idan ka kwatanta su da yanzu za ga cewar a baya kusan matasa din suna kokarin yunkuri ko kuma ba da masu tsaya musu ne ko kuma daidai makamantar su za ga kaman wannan karon an fi eh, matasa sun fi bayyana wato sha'awar su na yin takarkare a madafu daban-daban mayaci wancan lokacin saboda rashin mai tsayawa ne ko kuma rashin samun wata adan abubuwan da ya kamata ne a yi e alhamdulillah gwamnatin apc ne da ta zo ta ba wa mutane dama ganin cewa eh, matasa da su iya ah, fitowa su nemi duk wata irin mukami a ƙarƙashin wannan eh, gwamnatin nasu mm. so kuma eh, da aka tashi a baya ka san idan muka tashi muna maganan siyasa sai a ce kai baka gade ta ba ko kuma in za ka kana so ka shigo siyasa sai su tsorata ka hmm. a ce ma siyasa yanzu ai ana so sai ka taba yin kaza sai ka bayan kuma ya kamata a duba al'akari da cewa wa'annan fa kafin su dawo wani abun su ma ba komai bane so suka yi ta tsorata mutane mu amma yanzu alhamdulillah an riga an waye akwai kungiyoyi na eh, masu zaman kansu da suke kokarin zuwa su wayar da kan matasan mu na ganin cewa su zo suna participating a duk wani abu da ake yi na eh, na na siyasa diga fara daga kan jam'iyya zuwa kuma mukamai da ake nema so wannan abin da suka rinka yi ya jawo matasan mu fa suka fahimci cewa kowane dan najeriya inda ya kai shekara goma sha takwas yana da dama da zai iya fitowa ya nemi wani abu so ah. amma fitowa na takara ka san koyaya za ka fito din dole a a karkashin wata jam'iyya so ah. kowace jam'iya kuma da irin nata tsari da dokoki da ta yi na ganin cewa ta bada akwai wa'insu da sun riga sun ce ga iya kujeru wannan zuwa kaza shine aka ba matasa akwai wanda kuma sun bari wajen a buɗe wanda kana da dama za ka nemi duk wata kujera da kake gani za ka iya hmm. to amma fa muna da kalubale mu matasa saboda eh, duk yanda duk tarin eh, abunan nan qualification ɗinka idan baka da abin hannu kuma so za ka zo ka fuskanci matsaloli daban-daban kuma wani lokacin baka da ubangida eh to wannan harkan ubangidan ne yana daga cikin abin da yake kawo mana koma baya a siyasance mm. ba ma a iya najeriya ba a duniya gaba ɗaya yanzu siyasar ubangida tana tasiri to kuma fa in ba a ci gaba da Eh, fahimtar da mutane game da siyasar eh, ubangida eh, a ajiye ta a gefe a ci gaba da duba abin da ya dace to mm. za mu ci gaba da komawa baya ne kawai ba wai ci gaba za mu yi ba to me kake ganin wato gudumawar matasa da ko kuma tasirin su musamman a siyasan shekara ta 2023 da yake gabatowa so alhamdulillah ka san yanzu matashi duk abin da kake yanzu wannan abun yana daga cikin abin da yake taimaka mana wanda ya jawo matasan mu suka juya suka mai da hankali game da abun abu mm. ne yanzu zai faru yanzu za ga matashi zai iya abun nan din shi za ga mutum miliyan kaza da su kalle shi ah. so yana daga cikin wayewa ne yanzu da matasan mu suka samu wanda in ka duba ka gani da a siyasa ta da ko da shugaba ne zai zo yankin ku baku da labari sai dai a rubuto mu ko kuma in akwai gidan eh, eh, gidan rediyo za a sana a ce rana kaza zuwa kaza ah. to amma yanzu za ka iya yin yanzu nan zaka iya cewa idan Allah ya sa yanzu kamar ni zan ce daga na tashi daga nan wajen zan tafi eh, gari na jihata so ina da program da zan yi shi gobe idan Allah ya kai mu so ba ma sai na sanar ba a lokacin kawai za ga an kowa ya dauka kuma wuri ya yana ta yadawa so ah. wannan matasan mu ya kamata mu yi amfani da wannan eh, eh, dama din na yanzu wanda kuma siyasar 2023 za ta dawo za ta sha bamban da sauran siyasun da muka yi a baya ganin da yanayin yanda mutanen mu yanzu eh, idon kowa ya waye ah. saboda yanzu siyasar mutum ake yi mm. ba jam'iya ba so duk yadda kake ka ci kaɗan jam'iyya za ka yi ƙoƙari ne yanzu ka tabbatar da cewa ka kawo mutum mutumin da ake son al'umma suke son shi za ka bawa takara a jam'iyyance in kika duba a baya da haka kawai za a ɗauko ka za mu zo da ni da ke da wannan za mu fito takara in ya fi mu karfin arziki shi za a bawa bayan kuma ina da manifesto na in kai goyon turu ka gani cewa idan fa aka yadda na taho da wannan muka samu eh, muka karbi gwamnati ko ka samu kujerar da kake nema za ka yi implementing wannan abubuwan da kake so ka yi din to amma su ba za su duba ba ko da me zo duk wani irin abubuwa da zan zo in ce zan yi ba za su yadda ba saboda bani da kuɗi to wannan siyasar kuɗi tana tasiri sosai a siyasan abin nan dinmu na kasan nan na yanzu to amma in kika duba gani yanzu an ci gaba kuma still matasanmu sun hankaro yanda suke ta zuwa suke ta eh, sabanta katin su da ah. kuma suke yankan sabon kati yanzu kowa yanzu yana nan a abun ya kawo shi an kai shi makura hmm. ya gaji da cewa dole sai an sa shi dole ya yi wani shi ma yanzu muna tunani yanzu mun kai state din da za mu fito mu ce mu ne ya kamata ma mu zo mu tsaya mu a zaɓe mu ba wai mu za mu ta kullum mu a ta kawo mana wani haka kawai ba so mm. ina gani gaskiya wannan karon za mu ba su mamaki eh, irin yayun nawa mm. shekarunsu ya ja ah. so za mu ba su mamaki gaskiya <laughs> wato matasa kun shirya kenan da karfin ku za ku insha Allah matasa da kuma eh, haɗin eh, mata don eh, kin sa a siyasa yanzu mata sun fi kowa fitowa jefa kuri'a mm. so da su da matasa ne in yi kaduba wajen abun nan da aka yi na 2019 da aka yi wajen mm. kashi 70 da wani abu da aka yi duka matasa ne da mata su suka fito suka yi wannan zabe din so ganin hakan ya gamata a ce sun yi considering din mutane su ga abin da ya dace kuma su yi amfani da wannan kar su yadda matasan nan fa su je ga su kure su dan in mm. aka kure matasan mu ba za a ba za a ji daɗi ba mm. duk manyan nan duk mm. girman ka in ka zo zaka fito zaɓe amma in matashi ya fito ba za ka samu kuriya ba dan da mu da matan duk za mu koma ne mu je sun tunda an daɗe ana tura su ba a ga wani canji ba so kuma yanzu a ce an ga matashi sabon jini to ana tsammanin kuma zai zo da sabon abu mm. so amma kuma duk da sabon abun sai mun yi kokari mun hada da manyan din a hada a tura mu don aka tura mu kadai din kuma za a yi ta zuwa a ce mm. ana ta samun abun da eh, kaman eh, ba daidai ba na to su da dama a matsayinka na shugaban kungiyar wato cigaban matasan arewacin najeriya Eh, wani mataki kuke bi domin ganin cewar kun wayarwa da wato matasa yan uwanku eh, tun daga wato wato makaranta misali daga nan ne ake samun siyasar makaranta ana bangar siyasa tun daga nan abin yake tasowa domin ganin cewar su dattijai suna ganin cewar matashi ya shima ya mallaki hankalinsa ya shima ya iya wani abu da za a bashi wani mukami da zai zo shi ringa yarinta kai kuma ana duba wannan abin da ya taso din ne tun daga makaranta me zaka iya cewa eh to eh ka san eh, dama ita siyasa mm. duk yadda kake da kyau duk yadda kake da maturity za a ce eh, na abu na din so dole sai an yi kokari an ga an abanta ka mm. saboda eh, a samu wani abu da za a dangana ka da shi yanayin cewa ka gaza mm. so yana daga cikin dama eh, na, siyasa so duk kyawunka duk yanda ka zo da abu mai kyau a matsayinka na matashi dole ne akwai wayansu a gaba da kai wanda suna ganin cewa fa bai kamata a barka ka zo wannan wajen ba ah. sannan a cikin mu matasa muna da wa'yansu wa'yanda suke ganin fa ya za a yi wannan ya fito kawai daga cikin mu shi ya tafi mukan mu hasada mu junan mu wannan hasadan ita take hana mu ci gaba a matsayin mu na matasa ko da a siyasar makaranta yanzu in aka fito in kiga yadda ake yi yanzu siyasa ce wadda an ɗauko ta sai kiga ana yin ta kaman eh, wadda ba iya a duniya kaɗai ba ce mm. so wadda kuma ya kamata a gane cewa yanzu siyasa ce ana yin ta ne in dai kana yin abu saboda al'umman ka ne so kuma bai kamata ka yi ta fushi ba idan aka kira ka ana baka shawara ya kamata ka na ka natsu ka ji me aka zo maka da shi in abu ne ya sha bambam da naka zaka iya ɗauko nakan ka haɗa ku gani eh, ku yi abu guda ɗaya collectively mm. so amma fa idan har aka bari ba a bamu wannan dama aka biye waya cewa yawancin matasanmu suna eh, yaranta ko wani abu mm. so a haka a cikin manya akwai wanda muna ganin su wanda ko a matsayin matasa in ka bamu dama ba za mu yi abin da suke yin ba mm. saboda abun kunya ne a wurin mu mm. mu ga suna abin da suke yi din so amma matasan mu ko yanzu in ka duba a gwamnati na akwai ministoci akwai special advisors matasa ne wanda kuma sun nuna sun gani yanzu da ake magana me za mu iya yi a matsayin mu na matasa yanzu ina da manifesto dina da na rubuto eh, kaman eh, zan ce kulli da, eh, da na manufofi na da na eh, na a matsayina na wanda na fito takara yanzu akwai abokanai na wanda suka samu akwai diga nan eh, nan yankin eh, Kano Jigawa Sokoto din nan akwai wanda ya samu eh, zona yu leader eh, kuma the same shi ma yana da wannan ideology din irin nawa yanzu haka ma ya shirin yin summit youth summit na ganin cewa kuma za a taru ne a dan eh, wayar ma matasan eh, game da harkan gwamnati da yanayin kuma zamantakewa na yau da gobe wanda mm. kuma ba za mu ci gaba da jira ba ko kuma a ce sai gwamnati ta fito ta sama mana abun yi ya kamata mu yi kokari mu ma matsayin mu na matasa mu dan yi amfani da abin da muke da shi da experience da muke da shi eh, ko ilimin da muka dan samu eh, ko da a makaranta da kuma na zamantakewa da mutane yau da gobe mu taimaki matasan mu da shi wannan abu yana daga cikin abin da za a ci gaba da yi ne wanda ganin cewa za a rage ma gwamnati ita a eh, waɗansu eh, abubuwa kafin ita ma ta samu ta hankara to yanzu in ka duba ka gani zaɓe za mu shiga mm. matasan mu kuma suna nan makaranta ana yajin aiki matasan mu an dawo gida babu abun yi in aka koma aka zauna ne za a sake koma ne a ci gaba da abubuwan siyasa akwai wanda ba layinsa ba ne in ya shigo wannan abun zai zo ne ya bata ko kuma a bata masa mm. so kin ga akwai abun da dama ko da kawai ba za ka bude ido kawai ka ce kai dan siyasa bane in ba a cikin ta kake ba mm. saboda ba layin ka bane akwai kalma ɗaya biyu da in aka gaya maka zaka yi fushi mai ma ka tuɓe riganka ka ka ce zaka da kuda wani saboda ba mm. za ka iya hakura ba to gaskiya eh, a yanzu dai halin da muke ciki muna da tsammanin muna da yakinin cewa idan allah ya da matasanmu da suka kokari suka shigo cikin jam'iyya da su ba da eh, abunan eh, za su iya kokarin su ganin cewa an taimaki matasanmu sun tsaya da kafarsu har ma sun yi iya abun da za su iya yi saboda a in kika duba a baya an dan babba mu dama din mun yi din muke hmm. misali da minista isa ali fantami ai matashi ne hmm. kuma yana daga cikin eh, eh, ministocin da suka yi kokari a wannan gwamnatin wanda in ka duba ka gani kullum ministirin sa wani nidda ma da ba a santa ba mm. sai bayan zuwan sa ne da yawa mutane suke gani irin wannan to matashi ne duk mutumin da ya bai wuce shekara 40 da ba mu mun dauke shi a matsayin matashi ne yanzu mm. saboda ba zai yiwu ka zo ka ce mana a Najeriya yanzu ana maganar matashi ka ce daga shekara 18 ne zuwa 35 ba mm. dole sai ka kara ka kai 40 saboda wani za a gan shi ne kawai gashi nan dai yana nan eh, ba za ka ma abun nan dinsa ba mu mun dauka kamar yanzu eh, idan aka tafi daga arba'in ne ya kasa zamu dauke shi a matsayin matasa saboda ganin gudun kar a bar mu iya mu masu shekaru ƙanana ƙasa da hakan mu je mu yi wani abun da kuma za mu zo a mana jam'i gaba ɗaya a ce mana ba mu kyauta ba wannan yana daga cikin abin da yasa muke kiran wayannan yayin namu na gaba da mu kaɗan su ma matsayin su na matasa kada su yi nisa su bar mu gwanda su ja mu muna tafiya tare akwai state da yan an zo da su yi hakuri su ma su koma gefe mu kuma za mu yi taking off na to wannan ga eh. yake to kina tambaya ne fa'iza a <laughs> ah, mun je dai tambayar <laughs> to lalle <laughs> idan muka duba daga cikin wannan manufofinka da kudurodinka da ka rubuta a wannan lokaci din kaɗan gaya mana wasu daga cikin guda biyu haka misali mu iya gane cewar ta ina matasa suka dosa ah, alhamdulillah eh, na farko akwai abun da muka zauna muka rubuta shi na muka duba muka ga a yankina da na fito daga mm. north east so na arewa ne daga yanke arewa maso gabas akwai borno akwai yobe akwai adamawa akwai taraba da bauchi da gombe so wannan yanki din mun an samu eh, eh, eh, ishu na insecurity na harkan tsaro a baya wanda ya kai ga ah, da yawa wayansu matasan mu wasu sun kai wajen shekara wani ya fara yana makaranta kai shekara wajen uku ya rige masa ko biyu ma ya gama amma ishu na insecurity ya jawo haka ya yana ji yana gani ya bari ya dawo gida ya zauna ah. so abun da ya a shekara uku duka ya dawo baya, so mu da muka ga muka yi lissafin irin wannan abubuwa din muka ga ta ina za mu yi fikin mu ga mun nemi irin wa'annan matasa din wanda yanzu sun riga sun dawo din ba za su iya koma ba ba su da dan abun da za su iya koma so muka ce to ya za mu ga mun tallafa musu akwai kamar youth empowerment mm. da muke kokari dama mu abun nan din shi mu rubuta shi ganin cewa akwai muna da waɗansu kungiyoyi wanda za su tallafa za mu ba da kashi 25 eh, eh, su kuma da su ba mu eh, abin nan su koya mana sana'o'i da kuma matasan wanda suke da experience harkan technology me ake abin nan sadarwa sadarwa harkan sadarwa mm. so eh, mu yi kokari mu yi engaging din su mu shigo da su cikin eh, abubuwa din saboda rage musu radadi yanzu wani yayi ransa ya riga ya ɓaci yana gani gaba ɗaya kaman gwamnati ta abun nan din shi bayi da ma eh, wani abun nan baya tsammanin wani abu game gwamnatin Najeriya so ya sa ya koma gida kawai ya zauna ya dawo abin ma ya fita a ransa mm. so irin wayannan abubuwan ne muka yi e, ina da wata abun nan da na bude malabo foundation so nake kokari a wannan karkashin ta ingana tallafa wa mutane da yawa a wannan yankin nawa yanzu irin kan gombe akwai yan yobe da maiduguri wanda sun yi gudun hijira sun dawo suna nan a gombe so ah. eh, muna abubuwa da su haka ana wayansu suna da shagon dinki na abokanan mu ka kai su a dan sama musu abu yi so wayansu kuma suna nan mun samu irin keke na pep din nan su yi dan aiki da shi da kowa ya samu ya dogara da kansa mm. ganin cewa idan kana samun naira biyar naira goma kuɗin shiga hankalinka zai dan kwanta ba za ka ce an guje ka ba kuma ah. duk abun da ya faru da kai din za ka dan yi kokari ka ga an saki ka saki sake shigo a cikin wasu yan uwa so ka samu abun yi so eh, wannan yana daga cikin abubuwa manufofi da muka ɗauko kuma Allah da ikonsa ya sa eh, mu ba mu yi nasarar samun abun da muke nema ba amma hakan bai zai bamu eh, ƙasa a gwiwa ganin cewa mun tallafa ba saboda duka abun yana kanmu ne gaba ɗaya abokane ne yan uwa ne kuma mutane ne masu shekaru irin namu so wanda idan ka samu dama kar ka yi gaba ka manta da na baya hmm. so a kullum kaman gada ce yanzu in ka tsallaka ta karka yi kokarin rusa ta hmm. gobe zaka bukace ta hmm. ko ka dawo ta kanta ko kuma wani naka zai biyo so shine dalilan da ya sa muke kokari mu ga abokanan da suka shigo za mu kira su mu zauna da su mu gaya musu ga abin muka zo da shi in akwai yanda da su yi in suna son shawarorinmu da kuma yanayin abun da muka yi niyya inda za mu nemo abu fandin din da za mu iya tallafa musu in suka nemi za mu yi abun nan aiki tare za mu yi aiki tare duka mu samu mu taimaka ma mu gaba ɗaya da matasanmu so amma kuma in aka koma ka san abin da yake faruwa yanzu wani in ya samu ya tafi idan yana kokari kai da kai takara da shi baka samu ba zai ga kaman zaka zo kai amfani da shi ne ka sake eh, abun nan din shi shi ka kai shi kasa kai ka taimaki kanka wannan kalman da na faɗa zu na matsayin matasan mu wayansu suna dan gaman hassada suke da shi wani cewa idan fa ya zo kusa da kai to zai karya ka ne so kuma wanda ba haka bane Allah ne shi yake ba mutum in ka dace a lokacin da ya ga ka dace zai baka ba iyawanka bane ba wai kafi kowa bane so dole sai mun mai da hankali game da yanayin da muke da ma'amala da mutane muna da abubuwa da yawa wanda za mu yi kokari mu ga mun tallafa amma gaskiya ba yanda za a yi ka yi shi individually mm. dole sai ka jingunu da wata bodi ko gwamnati ce ko kuma dai wani abu daban haka na'am kasancewar ka fito da manufofi wanda zai taba wato su al'umma kuma ya shafi rayuwarsu domin abu ne wanda zai amfane su kuma gashi Allah bai baka nasara ba yanzu wani hanya zaka bi domin ƙara hoɓɓasawa na ka janyo musamman ma ko 'yan majalisu tarayya ko sinatoci ko wani gavna ko kuma wani domin ganin cewa an yi haɗaka ya zama wannan tunani naka bai tafi a banza ba alhamdulillah kamar yadda kai magana tun da ni na fito daga gombe mm. gwamna na yana iya kokarin ganin cewa ya yi engaging din irin wayannan abubuwa din even last week da na shiga gombe a azumin nan na dan yi magana ɗaya biyu da wasu mu akwai abubuwa da yawa wanda na kawo kwamishina na matasa ya kira ni ya ce babin gida to wannan ga yanda abun ku ya kasance ya kake ganin za a fito na ce masa mun yi magana da shi sakataren gwamnati so professor jodi ya ce mini to baban gida wannan abun naka abu ne mai kyau amma kuma yanzu baka karfa ka ce ka ɗauki kundin ka je ka aje shi na ce a mm. ranka daidai bai zai yi ba zan kawo shi za a haɗa ne a duba a gani ɗan abun da nake kokarin nema wa fundin akwai wani abu da na samu a nan nasal nasal office a wanda a program ne aka yi a cbn mm. wanda na yi kokari na sama ma matasa a gombe wajen mutum dubu ɗaya da ɗari biyu wanda suka samu jari wanda suka dogara da kansu maza da mata wasu an ba su daga naira dubu ɗari uku dubu ɗari bakwai da hamsin akwai mai highest kuɗi wanda ya samu miliyan bakwai da wani abu wani ya buɗe gidan eh, wani ya buɗe gidan abun nan kifi wani ya buɗe ah, abun nan na gidan block haka mm. so wannan na yi ƙoƙarin cewa ni na yi ta fafutuka da akwai wani mai gidana muka yi ta bi mu je nan mu je nan mu samu mu ga mun samu abun saboda idan muna zaune a can gombe ba za mu iya yi ba kuma abu ne wanda eh, na gwamnati ne wanda kowane dan najeriya na dama ya same shi amma ka san yanayin yadda abun ya dawo dole sai ka bi kafa mm. yanayin naci da na ta yi akan eh, abun abun da ya jawo ma eh, su masu ofis in suka ce suna ga ko yana da mukami ne na ce ban da mukami ni dai ina duba al'umma na ne yanayin wanda eh, ina ga kaman eh, halin da muka sa muka shiga a notice yana daga cin abin da ya jawo tattalin arzikin wajen mu duka ya dan samu eh, ya koma baya so amma ina tunani idan muka dan samu wannan za su dan farfado kuma a rage wannan abun ya kara mini kwarin gwiwa da na same shi ganin cewa ashe fa bani da mukami ma idan zan iya samun wannan to ya kuma idan ina cikin gwamnati yana daga ah. cikin abin da ya sa na ce to ya kamata in yi participating amma ni siyasar jam'iyya na ce zan yi hmm. siyasar jam'iyya saboda idan yanzu na je na buga posta na zan nemi dan majalisar jiha ko na tarayya to fa na farko za a duba a me kai ah. a jam'iyyace ni a nawa tunani kenan hmm. so amma kuma a baya ba a wannan tunani amma alhamdulillah yanzu su ma jam'iyya ta fara tunanin. idan ka zo kana so za a ce to me kai wani guduma ka bayar a jam'iyya balantana za a iya baka wani dama so yana daga cewa abin yasa nace zan tafi nema amma a karkashin wannan jam'iyya din in fito takara idan Allah ya sa na yi nasara ina ciki in kuma Allah ya sa bai yi nasara ba ba zan koma baya ba zan ci gaba da bin wannan din ganin cewa na je wani ta saboda akwai mutane da yawa sun samu yanzu a Gombe akwai wanda ya samu wanda kuma mutum ne yana da kokarin ganin taimakawa mutane ko bani da mukami idan zan zo ofis ɗinsa in na zo masa da abu yana gani zai implementing ɗinsa ya hmm. san ba abu bane na wasa kuma ya san mene a baya hmm. kuma gwamna na yanzu yana kokarin ganin cewa duk inda kaga ake partnership na harkan da za a kawo hadaka hmm. to za a same shi baya ma tura ko wakili na'am shi da kansa baya tura wakili shi da kansa yake zuwa ganin cewa ya je ya nemo abun saboda yana ga in ya tura wakili kama an samu eh, tsani ne ko guda uku mm. to amma gwanda ya zo da kansa ya taso ya zo ya ce musu wannan abun fa yana bukatarsa al'ummar jihar gombe suna bukatarsa yana bukata a bashi wannan abun ko kuma ya za a yi ya ba da shi ma wani abu a bashi to wannan yana kokarin ganin cewa an yi so eh, zan dan koma baya game da na gaya maka manifesto dina da na kawo mm. eh, mai girma sakataren gwamnati ya karba kuma ya yi kokarin cewa ya bani assurance za a duba a gani da za a liyazin da sauran a eh, ministry na matasa a ga an tallafa ma sauran maza da mata game da abin da muka ɗauko ɗin kuma ni ina da abun nan cewa idan allah ya sa eh, muka kafa gwamnati a 2023 mm. insha allahu abubuwa da yawa da su yi kyau ga mu game da abubuwan da ya ta faruwa dama wannan eh, ya riga ya dawo allah ya kaddara dole zai faru ko ana so ko ba a so amma dai muna fata allah ubangiji ya kawo mana saukin sa. yanzu ne babban matsalar matasa a najeriya babban matsalar matasa mu a najeriya na farko eh, ba matasa bane matsalar hmm, to eh, ba matasa bane matsalar hmm. eh, matasa muna da namu matsala din amma gaskiyar magana gwamnati ita ce take da matsala saboda ba yanda za a yi a bar traditional rulers din mu eh zan ce iyayen eh, masu iyayen kasa mm, amma su ne sarakunan kasa sarakunan gargajiya su suke tare da eh, wayannan al'umma din to gwamnati ta musu nisa gwamnati ta musu nisa so ba yanda za a yi a ce maka an bar komai yanzu ya tashi a ce maka ana tafiya national body a ce an tafi dorin eh, abunan din sama so wanda kuma ga sunan su suke zama da al'umma su suka san ko su waye kuma su suka san me ake bukata a wajen in gwamnati za ta dawo tana sake aiki da wayannan mutane ina gaya maka da matasanmu da sauran mutane duka za a samu saukin rayuwa kuma za a ga canji na komai da komai da ka sani a kasan nan mm. amma in dai za a ci gaba da barin wayannan sarakunan namu a bar su kawai da iya abin da suke zaune a wajen ba a ma sanin me daidai duk damuwa ne kawai rikicin gona da waye shi ake barin sa da shi to ina gaya maka matasan mu zamu ci gaba da shan wahala ne saboda da in ka duba ka ga a baya in aka zo ko yaro za a ɗauka makaranta ana neman mai anguwa ko kuma hakimi ko jauro za a samu za a tambaye shi ya san kowane gida ya san abin da irin abin da ake bukata duk abin da ake nema ya sani za a nemo to mm. yanzu duk ba irin wannan abu mm. duk ba irin wannan abu shi yasa ya zamantakewa ya lalace so dole gwamnati za ta yi ta samun matsala haka dole ne yanzu ko bako za ka yi a gari ba za a san shi ba saboda su jaurawan da su waye an di gwamnati ba ta considering din su ba ta ma abun nan da su shi ta sai suka koma kawai suka shi suka nade hannun <laughs> su bayan kuma hakan yana daga cikin abun da ya jawo mana eh, eh, wannan abubuwan da yake ta faruwa na insecurity din amma idan gwamnati za ta koma ta ci gaba da abun da ake a da na ɗauka an yi local government dama saboda su ne so amma yanzu in kaga local government din ma sai ka eh, gaba ɗaya ba a ma wani abu da sarakuna da kuma hakiman so hmm. gaskiya matasan mu in dai aka jira wai sai gwamnati ne za ta zo ta ce ta yi mana gyara kuma za mu sha wahala dole ne mu mu farka yanzu da an je makaranta ka dawo kar ka zauna a gida ka dan nemi sana'a kar ka rena sana'a mm. daily income tana da mahimmanci sosai idan kana samun naira biyar naira goma ka yi haƙuri ka yi amfani da shi mu daina kai eh, eh, mu daina hangan abun da wani ya yawa dogon buri mu yi amfani da ɗan abun da muke da shi so za mu iya rufa ma kanmu asiri kafin nan kuma a zo wani stage da za ka samu abu mai yawa na'am to menene ka ga matasa shawari na farko matasan mu to eh, shawari na farko dama makaranta ne kuma har strike ake hmm. abun abun kunya abun takaici to a Najeriya to wani yunkuri kuke a matsayin ku na matasa domin ganin cewa an kawo karshen wannan duk yunkurin da zaka yi a matsayin ka na matashi zaka yi shi ne a iya level ka na matasa idan ka ce zaka za ka sa eh, tsanani eh, a ciki kuma za a zo a samu wayansu gurbatu a cikin matasan a zuwa abun da ake gudu din kamar abin da aka yi na 'yan sas ne hmm. za a taso da abu ne mai kyau na farko amma sai ki ga wasu sun zo sun shigo sun bata abin wannan yana daga cikin abin da ya sa hmm. matasan mu har yanzu akan yi iya koke-koken kawai a midiya da kuma dai waɗansu wurare akwai program da ake da yawa a gidajen talabijin da kuma gidajen rediyo so ana gari ana ta kira ga gwamnatoci da su duba su gani 'ya'yan mutane da suke zaune a ƙasa so wannan abun amma gaskiya eh, matasan mu dole ne su yi haƙuri wannan karin su fito su nuna karfin su ganin cewa sun zabi cancanta mm. su yi amfani da daman su su zabi cancanta kuma wannan cancanta ɗin da za su zaɓa fa ba maganan wani eh, wani kaza ne wani a'a ka duba waye ne kake ganin kana da yakinin cewa idan ya zo zai saurare ka ka zaɓi mutumin da zaka kira shi ko kuma zai buɗe kofansa a buɗe yake na karɓan shawara ba wai mutumin da zaka zaɓe shi bane ya tafi ba za ka sake iya ganin sa ba kungiya ce kake jagoranta idan har kai kana da daman zaka je ka samu shugaba ka masa magana hmm. su kuma na mabiyanka ba su da kai ba da daman da su ma magana kaga ai abu bai yi ba to yana daga cikin abin da yake kara discouraging din matasan mu so yana da kyau matasan mu su duba su gani cewa duk abun da za su yi fa su bar kowa kofa sa a bude kai na ƙasa ɗin ka buɗe ƙofar ka shi ma ya zo ya buɗe kowa ma a haka to in muna samun channels kaman eh, eh, hanya ce wadda kowa zai iya kai ƙorafinsa na ganin cewa abin da yake faruwa a yi amfani da shi a samo ma mutane sauƙi to matasanmu za mu ɗan shiga kuma za mu ɗan ƙara eh, abin nan ɗin gwamnati to ah, honorable muna godiya sosai ga shi ka kwararo bayanai ga lokaci kuma ya yi halinsa eh, ina ganin za mu da sa'aya na alabashi da muka samu wani lokaci ah, ke tun da akwai shirin siyasar mu a yau na musamman layin mu da layin ku kenan layin mu kenan a so a hira ta <laughs> musamman lalle ka insha Allah rabbi to fa za gare ki haka yake masu kallon mu da fatan kun bibiye mu tun daga farkon shirin har zuwa yanzu kuma kun je da tattauna ta kasance tun daga labarai har zuwa tattauna mu da bakonmu na yau inda na haka nake cewa ku tare mu gobe da misalin karfe bakwai don jin mu dauke da wani shirin na afirka gari ya waye da fatan za mu sha ruwa lafiya to duka duka a nan kawo ga da sa'aya amur da hukumar sashen gudanarwa na gidan talabijin na kaftan hausa sunana abdulfatah sanin jagoranci shirin tare da abokin aiki na fa'iza yakuba aliyu sai shi bakon mu honorable baban gida malabuta kuka ji wanda yake shine shugaban matasan cigaban wato shugaban eh, kungiyar cigaban matasan arewacin najeriya da haka muke muku fatan a sharawar lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, Masha abu na gari farin jinin al'umma a yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko'ina a faɗin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. ina 'yan uwa ma abota shirye-shiryen hausa tashar talabijin ta kaftan tv ta yunkuro da karfinta domin gamsar da ku tashar kaftan tv sabuwar duniya a tare da ku